Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Alli. Rundunar sojan Najeriya tana ci gaba da fafata domin daƙile ta'addanci kuma babu abin da zai hana ta ceton dukkan farar hula ciki har da 'yan mata 'yan makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace. Jiya Asabar daraktan yaɗa labarin ma'aikatar tsaron Najeriya Birgediya Janaral Rabi Abubakar ya yi wannan furicin a wata hira da muryar Amurka. Janaral Rabi Abubakar ya ce rundunar soja ba ta yi watsi da yunkurin gano 'yan matan da suka ɓace domin maida su ga iyayensu ba. Ya yi wannan furicin bayan da ya yi watsi da faifan bidiyon da aka gabatar da ke cewa shaida ce 'yan matan suna nan da rai. Janaral Abubakar ya bayyana gabatar da wannan faifan bidiyon a zaman nuna takaici daga bangaren 'yan yakin sa kai a saboda matsin lambar da rundunar soja take ci gaba da yi musu. ya ce ba a tantance sahihancin faifan bidiyo na baya-bayan nan da 'yan kungiyar boko haram suka gabatar ba haka kuma janar raba abubakar ya yi kira ga kafofin yada labaru da kada su tsinduma ko kuma jawo rundunar soja cikin cacar bakin kafofin yada labaru da 'yan boko haram ya ce rundunar sojan najeriya ta mai da hankali sosai wajen tabbatar da ɗiyocin najeriya ta hanyar murkushe 'yan boko haram Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kwatanta kungiyar Islamic State ko ISIS da cutar sankara kuma ya ce tilas a murkushe kungiyar a kasashen Iraq da kuma Syria, domin daga waɗannan kasashen ne kungiyar ta faro. Mr. Carter ya yi wannan furucin ne a jiya Asabar lokacin da yake ziyara a daular kasashen Larabawa a zaman wani bangare na yunkurin shawo kan kasashen yankin Gulf ɗin da su taimaka wa Iraq a fafatawa da take yi da 'yan kungiyar ISIS. Ya ce yana da muhimmanci ana da wata runduna mai ƙarfi bayan an murkushe 'yan kungiyar ISIS domin tabbatar da cewa kungiyar ba ta sake farfadowa ko kuma kunno kai ba. Ana sa ran kila shugaba Barack Obama na Amurka wanda zai iske Mr. Carter ɗin a birnin Riyadh na ƙasar Saudi Arabia ya nemi gudunmawa domin sake gina yankunan da suka lalace a iraq a sakamakon fafatawar da take da 'yan kungiyar isis Papa Roma Francis ya koma fadarsa a birnin Rome da 'yan gudun hijirar syria su goma sha biyu bayan wata 'yan ziyara da ya kai tsibirin Lesbos na kasar Girka. Jiya Asabar fadar Papa Roma ta tabbatar a wata sanarwa cewa fadar za ta baiwa iyalin musulmi guda uku da ya haɗa har da yara shida matsuguni a cikin fadar Papa Roma. Sanarwar ta ce Papa Roma ya ɗauki wannan mataki domin nuna cewa fadar tana maraba da 'yan gudun hijira. Su waɗannan iyalai dai sun fito ne daga birane daban-daban har guda uku na ƙasar Siriya. Dukkansu sun yi asarar gidajensu a saboda harin bama-bamai. Papa Roma Francis ya ce ya yanke shawarar kai su fadarsa a Rome a saboda dalilai na jin kai ne kurum ba domin siyasa ba. Papa Roman ya ɗauki wannan mataki a yayin da alamu ke nuni da cewa har yanzu wasu ƙasashen turai suna ɗari-ɗarin barin 'yan gudun hijira shiga ƙasashensu. To waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane a ƙasar Japan sun shafa rana ta uku a cibiyoyin kwashe mutane ko kuma sansanonin da aka tanada domin mutane su je idan an samu bala'in girgizar ƙasa a yayin da jijjiga biyo bayan girgizar ƙasar ta girgiza tsibirin kyoshu da ke kudancin ƙasar. akalla mutane 41 ne suka mutu, kusan mutane 2,000 kuma sun ji rauni tun ranar Alhamis a sakamakon girgizar ƙasa. Girgizar ƙasar sun lalata gine-gine da gadoji, haka kuma sun haddasa kwararowar laka haddasa wani jirgin ƙasa gocewa. Da sanyin safiyar yau Lahadi, masu aikin ceto sun fuskanci rashin kyawun yanayi a ƙoƙarin ceton mutanen da yawan su ya kai ɗari waɗanda suka rasa mafita a ƙarƙashin rusassun gine-gine. dubban 'yan sanda da sojoji da jami'an kiwon lafiya da 'yan kwana-kwana da kuma masu aikin sa kai ne suke yin wannan yunkurin ceto da farfadowa to amma kuma ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske suna dagula musu wannan yunkuri. Sanata Ted Cruz daga matsabar jihar Texas nan Amurka wanda yake neman jam'iyyarsa ta democrat ta tsaye da shi ɗan takara a zaben da za a yi a watan nuwamba idan allah ya kai mu yana ci gaba da jawo wa donald trump rikakken attajiran amurka nan wanda ke kan gaba da yawan wakilai a ƙoƙarin neman jam'iyyar republican tsaye da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa cikas domin shi sanata ted cross ya lashe dukkan wakilai goma sha hudu na jihar wayomin a jiya Asabar wajen babban taron jam'iyyar da aka yi. Haka kuma Senator Cross ya kasance ɗan takarar da ke kan gaba a manyan tarurrukan ƙananan hukumomin wayomin da aka yi a watan jiya, a lokacin da ya samu goyon bayan wakilai tara daga cikin wakilai goma sha biyu. da yake ana iya cewa nasarar da Sanata Ted Cruz ya samu jiya Asabar bai taka kara ya karya ba, to amma ya taimaka masa wajen ƙoƙari ko kuma ya ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen ƙoƙarin da yake yi na hana ganin Mr. Trump samun jam'iyyar Republican ta tse da shi ɗan takara. Bisa lissafin da kamfanin dillancin labarun Associated Press ya yi, zuwa yanzu senator ted cruz yana da goyon bayan wakilai 559 shi kuma donald trump yana da goyon bayan wakilai 742 ɗan takara yana buƙatar wakilai da da 1,037 kafin jam'iyyarsa ta republican ko kuma jam'iyyarsa ta republican ta tsaye da shi ɗan takara a zaben shugaban da za a yi a watan nuwamba idan allah ya kai mu Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haron masu salamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin wannan shirin nagari na kowa. Jama'a ni ba ɗan Arabiya zalla ba ne, ni ɗan boko ne. Sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru, lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne. A'a to mu 'yan boko wajibi ne mu kuma. Yawa. Wannan muryar ta marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria ce wadda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a zaria cikin shirin baki daya za mu kawo muku hirar da muka yi da marigayi shehin malamin wadda shine malami na farko da muka fara gayyata cikin wannan shirin na gari na kowa dalili ko shine waɗanda suka san shehin malamin sun ce wasu daga cikin malamai da ɗaliban 'yan ƙungiyar ahalus sunan lidda'awati wal jihadi ko boko haram sun yi karatu ƙarƙashinsa. har malam da kansa yake cewa ya yi mu'amala da Muhammad Yusuf wadda shine shugaban wannan kungiya. Saboda haka ya zo mani da mamaki da na saurari wasu daga cikin fayafayen bidiyon da ya yi a dandalin YouTube, inda malam yake wa'azi yana kare karatun zamani, saɓanin dalilai da ake dangantawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga kaɗan daga cikin abin da malam yake cewa. Zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alaƙar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko. da kuma ainihin dangantakar shi da alkur'ani sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa jama'a ni ba ɗan arabiya zalla ba ne ni ɗan boko ne sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne a to mu 'yan boko wajibi ne mu kuma yawa saboda haka 'yan boko wajibi ne mu ba 'yan boko haram ba yawa don haka mu a wurinmu kuma dole ne wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun ala wajihil umumi wa ala wajihil hususi to kun ji waɗannan su ne abu na farko da zan fara magana dangane da laccata waɗancan matashiya ce na yi wannan lacca zan yi ƙoƙari sha Allahu ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe shine Muhammad Yusuf waye Muhammad Yusuf na biyu mecece aƙidarsa da manufarsa na uku daga ina wannan aƙida ta samo asali a duniya na hudu yaushe wannan aƙida ta shigo najeriya wannan kaɗan ne daga cikin doguwar wa'azin marigayi malam awal albari zaria da na gani a dandalin youtube bayan da na saurari wannan wa'azin ne na nemi lambar malam kuma muka gayyace cikin wannan shiri kuma ga yadda hirar mu ta kasance yalla bai barka da dare kuma barka da aiki To uh, sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro da sabon shiri gani yadda al'amuran ilimi suka taɓarɓare a galibin ƙasar Hausa ba wai sai a Najeriya kaɗai ba, to amma musamman a arewacin Najeriya. To waɗanda kuma rukunin waɗanda wannan abin ya fi shafa su ne galibi musulmi maza da mata. To shin a fahimtar ku na malamai shin wannan ilimi me zai sa a ce ya wajaba ga musulmi mace ko namiji je nemi ilimin zamani to bismillahir rahmanir rahim sallallahu wa salamu wa ala nabiyil karim wa ba'd amma ba'd wa masu saurare sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam babu shakka dalilan da suka farlanta wa musulmi ya bauta wa Allah su ɗin ne dalilan da za a fahimci cewa kuma suke farlanta ainihin dalilan musulmi ya nemi ilimi neman ilimi na yadda zai bauta wa Allah shi ne kuma zai karsasar da shi na neman ilimin yanayin yadda zai rayu tare da abokan zama da kuma abin da zai kawo mishi haɓaka ta ci gaban rayuwa wadda ta wannan hanya kuma insha allahu ta'ala zai samu kyauta ta addinin shi waɗannan a jimillance ne in an so a fassale abubuwan ɗaya bayan ɗaya da ita ba lokaci ne na wa'azi ko na karatu ba sai dai faɗakarwa to lallai addinin mu dai ya wajabta wa musulmi maza da mata su nemi ainihin ilimi <clears throat> ba don komai ba domin haske ne da rayuwarsu ta duniya da lahira kuma babu wani sassauci da addini dangane da mutum ya tsagaita game da neman ilimi da gwargwadon yadda zai iya ainihin zaunawa da mahalicin shi lafiya da kuma abokan zama tun daga waɗanda su shafi yayi yan uwa abokan arziki da abokan zama da kuma abokan mu'amala Allah ya maka. To Sheik ban sani ba a fahimtar ku me yasa misali a kasar kasar Iran wacce ta farkin addinin Islama ake ikirarin take bi yawan mata masu zuwa jami'a neman ilimi ya ɗara na maza haka kuma a jami'o'in Saudiya to shin musuluncin waɗannan ƙasashe ya gaza fahimtarsu na musulunci ya gaza na musulmin najeriya ne tun da akan samu waɗanda suke ikirarin cewa wannan karatu na zamani addinin musulunci ya hana shi wato ba na fahimtar haka sai dai su waɗannan ƙasashen da gwargwadon yadda al'amuran suka shigo musu na ilimi sai suka sa rariya ta addini suka tace abubuwan da suke gani ba daidai ba sai suka waƙar sai suka karɓi abin da daidai da ainihin addini da akidinsu shi yasa sai suka bar ainihin maza da mata har aka kai yanayin da da yake galibi a tsarin rayuwa mata sukan fi yawa sai zama matan kuma sun yi galaba a wajen ainihin neman ilimi domin kuma aka san haka nan sai ya faru abin da ya zo tun da farko sai ba a yi kokarin tacewa ba tun da farko sai aka kyamace shi kai tsaye wanda wannan shi ne ya sa aka kira shi da karatun boko ita kalmar boko a hausa abin da take nufi banza wato abu mara amfani to sakamakon wannan irin kyamata shi da aka aka kira shi da wannan suna su sai aka ci gaba da kyama to kuma saboda yadda ake ganin mace daga duk abin da ya shafi hadari to mace ta fi fuskantar hadari don haka sai aka fi baya baya da mata fiye da ainihin maza idan ka dubi kasashe irin waɗannan da ka buga misali da su kamar ƙasar iran da ƙasar saudi arabia ƙasashe ne waɗanda yake matan suna tafiya karatun amma a bisa tsari na kare musu mutuncin addinin su da kuma mutuncin tarbiyyarsu wanda yake a waɗannan ƙasashen namu hakikanin al'amari ba a samu haka ba tare da cewa magabatanmu da suka gabace mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu kamar irin su sardauna ta wajen shugabanni na siyasa da magabatanmu ta wajen addinin musulunci kamar irin su alkali abubakar mahmudu gumi Allah ya gafarta musu sun yi kokarin yadda za a yi a tace al'amarin yadda mu ma za mu samu irin wannan ci gaba Allah kiyaye. To gata malam dan ka lura muna da yawan almajirai a mazan ma. Misali in ka je birnin Kano, idan eh, misali in ka je eh, lafiya Nasarawa, wato musulmi ne za ka gansu ga sunan matasa yara da ya kamata a ce suna wajen karatu amma sai ka gansu akan tituna kuma a ana laɓewa da sunan addini wajen barin su suna irin waɗannan abubuwa ban san me zaka ce kan haka ba to babu shakka almajiranta ne wato abin da take nufi a jimillanci shine da kufa domin neman ilimi da kuma ainihin tsarewa harka ta addini amma sai dai kai can da muke ganin ya kai mu zuwa ga haka shine kuskuren fahimtar da aka yi al'amarin kuma sai ya koma wato an mai da shi wani abu na al'ada wanda kawai in an tura yaran tun daga iyayen har malaman su da dama ba sa bibiyar menene gaskiya abin da yake faruwa yaro ne an tura shi karatu daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wani gari zuwa wani gari madadin a je a samu ya duk kofa karatu ne a hasali sai ka ga cewa a cikin awa ashirin da hudu mai yiwa baya daukan karatun na awa biyu sauran lokutan yawace yawace ne kamar yadda ka faɗi kan titina wasu kuma yawon aikace-aikace neman kuɗi ko kuma har a kai ga barna ma wadda yake Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ina ganin a takaice na so amsa maka wannan tambayar ka sai in ce kuskuren fahimtar da aka yi wa addini da kuma maganar dukkan neman ilimi ita ta kai zuwa ga wannan abin da ake gani. To ga tumala an buɗe makarantu da ake ce da su makarantun tsangaya misali shugaban ƙasa kaddamar da su cikin watan hudu a garin Sokoto. Menene fa'idar wannan shiri kuma ta wani hanya kake gani ku malamai ko kuma malamai baki ɗaya za su taimaka wajen yanta irin waɗannan yara da ke gararan ba. To matsalar shi wannan tsari da aka yi idan ka ji irin tsare-tsaren yadda yake a rubuce ko kuma a karance da fatar baki sai ka ji lallai abubuwa ne waɗanda za su baka sha'awa su burge ka. Amma an kaje ka duba hakikani ‘ya'yan da aka ɗauka cikin waɗannan makarantu shin su ne waɗannan irin almajiran da ke yawo a kwararo ɗin? bincike na ni da kaina a aikace ya nuna cewa kashi casa'in da biyar na yaran da aka ɗauka a waɗannan makarantu wasu 'ya'ya ne waɗanda suke da ainihin galihu da kuma gata ba su ne asalin waɗannan almajiran da ake gani suna warwatsuwa a titi ɗin ba kaga ashe tun daga nan tukuna shi wannan shiri ya samu tasgaro kuma har yanzu ba wani wanda zai shiga ɗaya daga cikin ƙasashen nan na addinin musulunci tun daga sokoto da ita ce daular musulunci tun a wancan zamani har zuwa nan zariya da ake cewa birnin ilimi har zuwa kano wadda ake ganin ita ce kashin baya na ainihin wato haɓaka da kuma ƙarfin musulunci tun daga zamanin da har zuwa yanzu ba inda ba ka je ka ga tasirin waɗannan makarantu ya sa irin waɗannan almajirai sun rabu ko kuma duk abin da ake kuka da shi ka ya sauya to kaga akwai buƙatar shugaban ƙasa ya koma ya waiwayi imma wannan shirin ko kuma ya waiwayi waɗanda ya danka shirin a hannunsu amma dai gaskiya saboda Allah shirin kamar yadda na ce a yadda aka zana shi da yadda muka ji a bakin ku 'yan jaridu to abin yana da ban sha'awa sai dai kuma aikacen aka je aka bincike shi sai a ga cewa duk abin to talge ne Allah ya kyauta Allahumma amina Sheikh yaya ta yaya za a yi a kyautata wannan shirin waɗanne irin matakai kake gani ya kamata a ɗauka wajen ganin wannan shiri ya yi tasiri to wallahi eh, ina mai godiya da Allah da zan iya cewa Allah ya bani damar sauraron wani shiri da abokan aikin ku suka yi a ɗaya tashar taku ta BBC na'am na ji an ɗauko manya-manyan malamai tun daga mu masana alkur'ani da malaman mu waɗanda za a iya cewa intellectuals wato 'yan boko 'yan zamani da malamai 'yan arabiya 'yan zamani irin shek isa alifantani mm. na ji bayanan da suka yi kuma ni ina ganin in har da za a koma kan bayanan da waɗannan manyan masanan suka yi to da zai taimaka mana insha Allah wanda yake jimillar bayanan nasu na komawa zuwa ga wannan al'amarin a yi ƙoƙarin a jawo waɗanda suke cikin harka, kar a mai da abin siyasa a dubi su waɗannan ainihin wato alarammomi da malamai a je a same su a inda suke tunda har suka iya kawo wannan tsarin zuwa yanzu ba tare da kowa ya sa musu albashi ko ya gina musu tsoro ko makaranta ba to a je a same su a yadda suke din a shawar a nemi shawarar ya za a taimaka musu kuma a taimaka musu da hakan ne akram kallawa da na san dare dare yayi wajen inda kake ba su ne ji wallahi ko kadan wannan wajibci na karatun nan kamar me da menene alqur'ani ko hadisi da mutum zai dogara akai ko zai aza hula akai ya ce a musulunci ya ce a wannan ilmi wajibi ne saboda waɗanda suke adawa da wannan shiri za su iya su ma Qur'ani za su yanko masu ce ma ai ga abin da suka dogara da shi yasa suke cewa wannan ilmi bai halatta ba eh yo ai Alhaji Aliyu kamar yadda ce shi addinin musulunci ba irin addini ne na sauran wasu da suke danganta kansu zuwa ga sunan wasu abu da sunan addini ba shi addini ibada ce kuma rayuwa ce kana ji eh ina jin kai labar wato addinin namu ya zo da cikakkiyar karantar da hanyar da za a bauta wa Allah hanyar da za a jagoranci mutane da hanyar da za a rayu a ci a sha a nemi arziki da hanyar da za a zauna da wasu kaga kenan addinin ya wajabta mana sanin waɗannan abubuwa kuma ƙur'ani da ya tashi zuwa ba sallah kaɗai ya zo da ita ba da azumi da zaka da hajji ya zo da bayanin ciniki ya zo da bayanin ilimi da rubutu da karatu idan ko muka dawo kenan za mu ga ashe ba wani musulmi dai da yake musu dangane da wajen cin aje a nemi ilimin addini da ake kira na alkur'ani ko hadisi ko fiqh ko tauhidi babu musulmi da ke rikici akan wannan amma abin da nake tunanin kake ishara a kai shine kyamar da wasu 'yan uwa musulmi ke yi dangane da karatun da ake kira karatun boko na zamani idan an dubi wasu abubuwa da suka shiga cikin wannan karatu na munanan akidoji, to kaga wannan za a iya cewa shine dalilin su na kyama to sai dai kuma zaka ga waɗannan abubuwan idan har kai kayi karatun na zamani zaka ga cewa hakika ne in ma wani kuskure ne ya faru a tarihin karatun a baya to zurfin karatun da aka samu daga baya ya zo da haɓakar shi ya zo ya yi inkarin wannan abu misali waɗanda irin aƙidar su dawanism da suke nuna cewa asalin mutum biri ne ko wani abu daban idan wannan ɗaya na daga cikin abubuwan da ke sa ake kyamar irin wannan karatun to kaga dai wannan a karatun zamanin shi ma yanzu ya tabbatar da cewa shirme ne idan tsiraici ne da ake bayyanawa da cuɗanin maza da mata wannan kuma kaga ba lazumin karatun ba ne wato ba a cewa ba ka iya zama medical doctor ko kuma wani professional engineer ko wani professor dole sai ka yi cutanin maza da mata ko sai ka yi tsiraici ina fata an gane idan muka dawo zuwa ga abin da zai wajabta mana mu je mu nemi wannan ilimi kuwa sai mu ga cewa hadisi dai ya zo kyakkyawan hadisi a cikin littafin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya tura sahabin shi wanda yake ɗaya daga cikin sakatarorin shi ne ya tura shi wurin ainihin wato yahudawa ya je ya koyo ilimi irin wannan da ake kira ilimin zamani na rubutu da karatu kuma a ciki har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ka dalili da cewa ya yi haka ne saboda bai amince wa waɗannan mutane a kan littafin shi ba wato kenan zamani zai zo wanda wannan littafi na alkur'ani za a juya shi da harsuna da yarika mutane mabambanta su mu'amalance shi annabi yana buƙatar ya zama shi ma yana da wakilci a cikin waɗannan irin mutane masu yin waɗannan yarurruka da sauransu sannan kuma shi wannan sahabi da annabi ya tura shi je wannan karatu bayan ya dawo sai ya waye gari duk wata takarda da annabi sallallahu alaihi wasallama zai rubuta waɗannan mutane ko duk wata takarda da waɗannan mutane za su turo wa annabi shi zai karanta ya fassara ya ba su ansa da umarni da kuma yawun annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an nan malaman mu na musulunci tun tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun karanta alkur'ani sun karanta hadisai sun zauna sun fitar da dukkanin fannonin da a yau ake kiransu sciences da social sciences har da art da sauran duk wasu abubuwa da a yau ake danganta su zuwa ga bature wanda bature bai wuce shekaru ɗari biyar ko makamantan haka da ya je ya koyo waɗannan abubuwa a wurin musulmi ba haka ni ina ganin al'ummar musulmi su yi kokari su huce wa zuciyarsu amma kuma manya waɗanda suke su ne mu malamai sarakunanmu da shugabanninmu su ji tsoron Allah su san cewa mu mutane ne masu kishin addinin mu kuma da tarbiyyar mu tsaya su yi mana wani tsari wanda duk abin da ake kyama za a yi kokarin a janye shi domin mutanenmu a shawo hankalinsu su dawo su tafi tare da wannan abu wanda Allah ne ya kawo mana shi ba wani mutum ne ya kirkiro shi ba shi daban hanya ce kuma ta ainihin wato yada da'awa ta addinin musulunci yadda yake annabi ya yi amfani da ita bayan Allah da suka ainihin wato biyo bayan shi sun yi amfani da ita. Ƙur'ani yana cike da ainihin biology, qur'ani yana cike da ainihin ilmomi na dukkanin science da suka shafi physics da chemistry qur'ani yana tattare da abubuwa na history da archaeology. Alƙur'ani yana ɗauke da mabambantan ilmomi iri-iri ga su Sannan tun da kana bayani daga cikin dalilan da za su karfafe mu akan haka na ji daga cikin hujjojin ana cewa yaushe musulmi zai tafi wurin wanda ba musulmi bai koyi karatu kaga dai wannan hadisin da muka kawo na Zaidu da annabi ya tura shi wurin yahudawa ne ya je koyi karatu lokacin da aka yi yakin badar an kamo waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora musu fansa sun rinka biya amma duk wanda aka gane ya iya karatu da rubutu sai annabi ya ce shi ba fansa za a karba a hannun shi ba ga 'ya'yan musulmi kaza in ya koyar da su karatu da rubutu da ilimi to shi kenan ya yanta kanshi tsakani da Allah Alhaji Aliyu mu tsaya mai nazarin wannan tarihi wanda ina fatan duk wani malami da ke saurare na ya san gaskiyar wannan tarihi domin ya zo ainihin a cikin tafan hadisi irin su sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad da tafan tarihi irin su sira ta Ibnu Ishaq ai annabi bai sa waɗannan waɗanda ba musulmi ba su koyar da 'ya'yan musulmi ƙur'ani ko hadisi ashe ilmomi ne na rubutu da karatu ilmomi ne na rayuwa saboda haka abin da ni nake cewa idan har bukata ta kai sai al'ummar musulmi su tura 'ya'yansu ko kuma su ɗauko wasu waɗanda za su karantar da su wannan ilimi amma kuskure ne a addinance saboda ganin kyamar da ke cikin waɗannan al'amura hakikanin al'amari a ce gaba ɗaya za a cewa abu ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da mu akan da mu Allah ya kiyaye mu daga kuskuren rayuwa da na addini akramakallah mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a ta mana fashin baki dangane da al'amura da suka shafi al'amarin addini da kuma ilimin zamani Allah saka da alkhairi gata mun gode kwarai da gaske sai kuma mun waiwaye ka insha Allah Allahumma amina barakallahu khair gode kwarai shek wa alaikum salam Allah ya ji kan malam Muhammad Awwal Albari Zaria Masu aro da haka muka zo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji wani sabon shiri. Yanzu a madadin Cuba da Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya. rundunar sojan najeriya tana ci gaba da fafata domin daƙile ta'addanci kuma babu abin da zai hana ta ceton dukkan farar hula ciki har da 'yan mata 'yan makarantar chibok da 'yan kungiyar boko haram suka sace jiya asabar daraktan yada labarun ma'aikatar tsaron najeriya birgidiya general rabi abubakar yi wannan furicin a wata hira da muryar amurka sakataren tsaron amurka ashkata ya kwatanta kungiyar islamic state ko isis da cutar sankara kuma ya ce tilas an mukushe kungiyar a kasashen iraq da syria domin daga waɗannan kasashen ne kungiyar ta faru, mr carter ya wannan furicin ne a jiya asabar lokacin da yake ziyara a daular kasashen larabawa a zaman wani bangare na yunkurin shawo kan kasashen yankin su taimakawa iraq a fafatawa da take da 'yan kungiyar isis Papa Roma Francis ya koma fadarsa a birnin Rome da 'yan gudun hijirar Syria goma sha biyu bayan wata 'yar ziyara da ya kai tsibirin lesbos na kasar girka jiya asabar fadar papa roman ta tabbatar a wata sanarwa cewa fadar za ta baiwa iyalin musulmi guda uku da ya hada hada yara shida matsuguni a cikin fadar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.